قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا كتي يا كي ونمزو Allah shi ne mafi sanin yawan shekarun da suka yi a kogonsu, kuma shi ya faɗa mana yawan shekarun zamaninsu a ciki, don haka babu wani wanda yake da tacewa bayan zancensa, shi ne shi kaɗai maɗaukakin sarki, wanda yake da halitta da masaniyar duk abin da ya ɓoye cikin sammai da ƙasai, ba wanda ya fi Allah gani, yana ganin komai da komai, ba wanda ya fi shi ji, yana jin komai da komai, ba su da wani matsibinci koma bayansa. wanda zai jibinci lamarinsu kuma baya haɗa kowa da shi cikin hukuncinsa shi ne kaɗai wanda ya kaɗaita da hukunci. Bayan Allah mai girma da ɗaukaka ya bayyana cewa hukunci na shi ne shi kaɗai, sai ya umarci manzansa da ya karanta abin da aka yi masa wahayinsa na hukuncin Ubangijinsa da kuma yin biyayya a gare shi. Ya ce,